Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Sunana Nazifa Garba Hassan Garko, ina mai gabatar muku da sabon shirinmu mai suna tarihi sana'o'i da al'adun Malam Bahaushe. Ku dai ku biyo mu a cikin tashar mu mai suna Kano 360 Online TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa don mu sanar da ku sabon shirin mu idan mun ɗora. Kano 360 Online. Naku, namu ne, namu, naku ne. Sunana Alhaji Bala Muhammad. amma an fi kira na kaso kurmi da alhaji bala mai wuri to abubuwa dai gaske magana in dai an zo kaso kurmi in dai kayan tarihi ne to daga an zo karshen kayan tarihi domin ita kanta wannan kasuwa mai albarka cikarta ma masarautar kano ma sai ta hada da ita ma ta cika domin ita ce kasuwar sarki ita ce farkon kasuwa a duk kasuwar kano duk kasuwar da ta fita to daga nan reshen nan ce saboda haka duk abin da ake nema na tarihi na gargajiya to sai an shigo kasuwar kurmi yauwa yanzu wannan gashi na ga wasu abubuwa a gaban ka wanda ban ma san <laughs> ban san menene su ba kuma wannan kin ga wannan shine ake kira wuri wannan wuri Allah ya sani a garin nan na Hausa tsakanin gida da aka siya da sadaki na aure da aka yi da wannan da ma'amila kawai ba wanda ya adadinsa sai Allah wannan wurin fa yau wato farko dai akwai wani abu da suke cewa kesu shine ma'aunin wuri na kaba ne za a cika shi za a ce gidan wani an saya keso kaza kin ga za a zuba adadin wannan keso din kenan yawwa sadakin wance kuma keso kaza adadinsa kenan ko na ga wani abu ina so za a ce a sai ka bani keso kaza to shine yadda ake ma'amila da wuri yauwa amma kaman ko abinci abinci haka irin na da irin waina su dambu su zogale za a ce a bani na wuri hudu na wuri biyar sai a kirga amma in babban mu'amala shi sai a ce keso kaza kuɗi ne a da kamar har yanzu ma kuɗi ne tunda kin ga dai a da kamar ba ana magana cewa an ciniki shi to yanzu kuma mu'amala wuri ta zama abun mamaki domin yanzu wuri kwanan da ake aunar dawa ko masara ko gero cikin wannan kwanan da ake cewa tiya daya to zuri ya kai dubu takwas to kin ga kuwa yana na a kudi har yanzu <laughs> har yanzu ana yin wani amfani da shi ne ko kuwa in kin daga kan gida za ki kin ga tabar wuri ga kinde wannan kaman kwalla da ake daura kan kwaba irin wanda mata da sai an yi jere kan kwaba kwalla to su mutan da wannan suke daurawa shine kaman kayan adansu to ana nan ana nan kuma daga wuri sai kamar nasara aka fara dan ci gaba sai aka kawo munduwa ganta nan wannan ita ce munduwa wannan wannan to ita ma munduwar sai ta zama ana yin ta nau'i nau'i akwai ta azurfa akwai ta tagulla akwai ta brass to ita ma an yi sai gida da ita an yi sadakin aure komai an yi da su to ana nan ana nan kuma da nasara ya shigo sai ya zo ya ga ci gaban da ake da shi to shi kuma sai ya kawo nasa tsarin shine sai ya kawo coins gashi gashi wannan shine kaban kwabo mai huda kwabo goma sha biyu shine sulai daya wannan kuma shine dari guda 24 shine sulai daya yauwa wannan kuma sisi kenan wannan kwaban guda shi da shi yake wannan ɗan ƙanƙanin ne sisi yau sai kuma silai kin gan shi nan akwai silai shi kuma dai sulan ya goga shi nan kwab wannan shi ne silai kwabo goma sha biyu wannan guda goma sha biyu shi ke ɗaukin wannan guda ɗaya silai wannan kuma kwabo guda goma sha biyu shi ne silai ɗaya yauwa in kuma kika ɗauki wannan kwabo da ɗari sai a ce awo awo in kuma kika haɗa haka sai a ce nai nai duk wani lissafi ne wanda wanda dai alhamdulillah mai shekaru iri na dai haka ina ga zai dan san shi yawwa yawwa wannan kuma shi ma sulai ne amma san da aka fara naira da kwabo ba mun fita daga da'irar kudin nan kudin tura kenan mun shigo mun fara buga kuɗin na yau naira da kuma wannan kin ga sulai ne yau to kuma sai Amina ta tafi haka akwai su tsakiya su murjani gashi nan dai har da wata ma a da yake ita kanta muna ce mata madina kin ganta wannan fa na yan mata ne a da na hada ne ado sai yar gata ma wannan eh abin ne ba wannan ma na 'yan mata ne ma 'yan matan marasa dan jiki haka to to wannan dai shi ne dan takaitaccen tarihi sannan kuma da dai duwatsu sun su duk irin nau'in na da ne wannan ana ce masa ga matoro Eh shi ma mataye ne na masu arziki ko na sarakuna suke amfani da shi kamar murjani kamar makawuya haka ne duk gashi yauwa